a yayin rawar dajin da aka yi wa lakabin talide da ke nufin kawance a harshen gurmanci ne haɗin gwiwar dakarun nijar da na burkina faso ya gudanar da wani babban aikin kakaba a kan iyakokin ƙasashen biyu daga ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa jiya Alhamis tara ga watan Disamba. Lamarin da ya ba da damar samun nasarori, kamar yadda ministan tsaron ƙasar Nijar Alkasim Indatu ya bayyana lokacin da shi da takwaransa na Burkina Faso suka ziyarci askarawan ƙasashen biyu a barikin sojan jaja da ke garin Tilaberi. Sur une seule base terroriste, nous avons pu Ya ce a sansani ɗaya tak na 'yan ta'adda mun yi nasarar lalata babura fiye da 250. Ya za a iya kesa yawan mutanen da ke amfani da waɗannan babura 250. Mun kuma sami lita sama da dubu biyu na sinadarin Asid wanda 'yan ta'adda ke amfani da shi don haɗa bama-baman gargajiya haka kuma a sansani ɗaya kawai mun kashe 'yan ta'adda fiye da tamanin idan aka yi jimilla ga su fiye da ɗari ne aka zine. Shi ma ministan tsaron ƙasar Burkina Faso General eme bertelemi Simpore na cewa. Mun sami kyawawan sakamako ta hanyar wannan samame, kuma hakan na nunin irin wannan aiki na haɗin gwiwa shi ne ya dace da irin barazanar da ake fuskanta a yau wato a haɗa ƙarfi wuri guda domin gudanar da aikin haɗin gwiwa da yake fashin baki akan waɗannan nasarori na dakarun ƙasashen nijar da burkina faso masani akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasum ya ce aiki ya yi kyau amma kuma akwai buƙatar ɗaukar wasu muhimman matakai shi atsayin na su sojojin makwabtan guda biyu yana da mahimmanci, musamman aidin nazarin da ya kamata a je kuma cikin wurin da suke a tunkare su kuma shi yasa aka samu irin sakamakon da aka samu amma ba yin operation kin ba kuma ba samun sakamakon ba rike wuraren da aka amso musamman tunda operation kaga yadda ta gudana kusan eh, cikin kasar burkina ta gudana kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ta ina rike wa'annan wurare shi ke da mahimmanci kuma bayan aikin soji a biyu bayanta da abubuwan da ba na aikin soji ba ne wanda za ya sa farar hula su ci gaba da ba da goyon baya wanda ya kamata ga jami'an tsaron na na kasashen. A wani labarin na daban jami'an tsaron Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Najeriya sun yi nasarar kama harsasai fiye da dubu haɗe da wasu makamai da miliyoyin naira da makudan kudaden saifa. a hannun wasu 'yan bindiga a kan iyakar maraɗi da jihar Katsina a shekaran jiya Laraba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.